ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى مكساب هدواء وأن مسلاتنا مسجد القرآن دون كانت لتافينا حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة نفذيلة الشيخ سعيد بن آل بن وهب القهطاني حفظه الله تعالى ووفقه bisa ga horewan Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na biyar jiya mun fara babi na hudu wato addu'a da tashahhud al-akhir qabla salam addu'a da ake bayan an yi tahiyan karshe gabanin ayi sallama tahiyan karshe shine azhar da la'asar da magariba da isha salloli masu tahiya guda biyu to ana ke kiran na karshe e asuba kuma daman na ƙarshen ne kadai so da haka waɗannan addu'a a asuba ana karanta a tahiyan farkon ita ce ta ƙarshen so da haka ana karanta addu'o'i din mun karanta addu'o'i guda biyu hadisi na hamsin da biyar da hadisi na hamsin da shida gabanin kutsawa zuwa karatu ina tunatar da yan uwa akan muhimmancin ko da yaushe kula da tsaftan wajen ibada tsaftan ɗaki muhimmi ne tsaftan tsakar gida muhimmi ne tsaftan banɗaki muhimmi ne amma duk muhimmancin su bai kai tsaftar masallaci ba zan dama nan bahaushe ce ɗakin Allah ne duk yadda za ka gyara ɗakin ka ko in gyara ɗaki na ko ya gyara ɗakin bai dace ya zama muna ma kwatanta su da masallaci a wurin gyara ba ya fi cancanta a gyara masallaci musamman a bangaren tsafta kula wani lokaci za ka ga an zo karatu wani zai ga ya zo koya yadda kara a cikin masallaci wasu sukan iya ma tofar da yawo a cikin masallaci wani lokaci irin wahalan da ɗalibai ke sha wajen maintenance na tsaftar wurin nan ba abin da za mu gaya musu dai musu addu'a alkhairi wani lokaci sukan kai awa biyu zuwa uku ko wani adadi mai kama da haka suna shara suna mofin masallacin nan saboda tsaftar sa wanda mai dalili a koda yaushe wajen ibada in yana da tsafta shi kansa yakan ƙara faɗaitar da kai wajen jin daɗin zama a ciki in ka zanta ta yawa aka ce wari kake ji sai ka ji baka sha'awa imamu malik rahimahullah idan zai je masallaci hatta kaya mai dauda bai zuwa masallaci da shi sai ya duba wankakkun kaya farare me dalili ce dan Allah ya ce khudu zinatakum inda kulli masjidin don haka shi kayan ma idan zai saka bai sa kaya mai dauda a jikinsa don ya je ya sallah da shi sai ya kube saka mai kyau saboda wai ya kula da tsaftan wurin imam al-bukhari rahimahullah ka duba cikin hajjatul ilal ikhlas na sheikh salih al-munajjid yace ya taba zuwa masallaci iya zaune gurin mutum haka ya cire gemu kwaya ɗaya na gashi yayi susa yayar a masallaci imamul bukhari sai ran sai baci rahimahullah da mutumin ya fita sai tashi dauki wannan gashin kwaya dai san da ya je waje yadda shi gashi ne kwaya dai amma ba zai iya barin sa a masallaci ba a yau me zamu fada ga hadisi ya fada cewa al-busaq fil masjid khati'a wa kafaratuhu dafnuhu ka tofar da yawu ko kaki a masallaci zunubi ne haka wajen masallaci naga in ana karatu wani lokaci kamar yau na kula da safe na ga bawon rake kaca-kaca na ga kankana kaca-kaca an zubar <laughs> yan najeriya gida <laughs> shi yasa duk wani ciwo na kazanta an bi zamunsa a najeriya a ka'ida idan zan sha rakiya sai in tara waje da in na gama sai in kulle a leda sai in je in zubar a wani wuri akwai kasashen da in ka je ka zubar da rake kan hanya ko ka zubar da wannan kama ka zaya daure ka je singapore ka ga abin mamaki ba kasar musulmai bane wannan mu yafi dace a gamo da ka'ida me yiwa ne inda zaka share kyan kofar gidan wani mutum ne saboda duk nan tsuki makwabta na ne kuma a ka'ida shine baka bukatan abin da zai cutar da makwabcinka in ka ga musulmi iya cutar da makwabci to bai san addini ba ne annabi da kansa tsira da aminci tabbata a gare cewa yayi wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk wanda makwabcinsa bai aminta daga sharrinsa ba annabi ya ce wallahi bai da imani to ala ayi halin kaga ko fakin zaka yi kada ka sa kofar gidan wani rake zaka sha kada ka zubar kofar gidan wani ya dace mu tara waje dai mu zubar a kofar masallacin nan hatta kwandon zuba shara akwai mutum ya gama sai je ya zuba cikin ba zai iya kaiwa ne sai ya zubar ba waɗannan abubuwa na ka'ida mu rika kiyaye su saboda daman gyara kayanka bai zama sauke mu raba masallaci duk musulmi ya dace rika jin kaman wajen ibadarsa ne yana da 'yancin ya kula da tsaftarsa inda ɗakin wanne sai dauka nasa shi kadai ne amma masallaci kowane musulmi ya dace rika filin a zuciyarsa cewa wannan dakin Allah ne wajen ibada ne nima ana bukata ta da ba da gudumawa wajen kula da tsaftarsa da ingancinsa haka ya dace kowane musulmi ya ji a zuciyarsa Allah shi samu wange lafiya don haka sai a kara kula da waɗannan ababe insha Allah ta'ala addu'a ba'da tashahhud al-akhir qabla salam darasi na biyar yau insha Allah yin addu'a bayan tahiya na ƙarshe gabanin ayi sallama a rama za mu tashi a kan hadisi na hamsin da bakwai a cikin addu'o'i da ake karanta bayan an yi tahiya an yi salatin annabi tsira da minci sabbata a gare shi sai a karanta wannan al qayyim rahimahullah yace salatin annabi wani bangaren tahiya ne shi kansa an ana karatu a cikin tahiya na'am billahi بالله السميع العليم من shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله آمين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم wannan hadisi imamul bukhari Allah ya gafarta masa ya kawo juz'i na takwas hadisi na ɗari da sittin da takwas imam muslim Allah ya ji kansa ya kawo juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da saba'in da takwas insha Allah abubakar siddiq radiyallahu anhu ya tambayi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi allimni du'a an ad'u bihi fi salati annabi koya mun addu'a da zan rika mika kokon bara ina roƙon Allah biyan bukatuna a duniyance da a lahirance sai annabi ba shi wannan addu'a matsayin ya rika karanta ta a bayan yayi tahiya yi salati ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu wanda muka ambata jiya hada fitnar dajjal sai karanta wannan Allahumma ya Allah in ni lallai ni zalamtu nafsi zulman kafira na zalunci kaina zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubai sai kai Allah faghfir li ka gafarta mun magfiratan gafara min dika daga gare ka warhamni kamar rahama naka lallai kai anta kai al mai gafara ne arrahim mai jinkai ne annabi abakar siddiq radiyallahu da sa yake cewa a bashi addu'a da zai rika addu'a da ita annabi bashi wannan ka rika cewa lalle kai mai zunubi ne bayan nan kana neman gafara Allah me dalili saboda kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun mafi dukkanin masu kuskure ne annabi yace mafi alkhairi ne masu tuba in dai abubakar siddiq da ke da certificate din aljanna zai rika itirafin iya da kuskure fa anta wa ana auna bi zalika minhu mu muka fi cancanta mu ɗauka mu masu kurakure ne fiye da shi da haka wannan addu'a na iya karanta ta suna da yawa addu'o'i in duka ba za su yi ba sai ka ɗauki wasu muhimmai ka haddace ka daga karantawa insha Allah ta'ala na'am اللهم اغفر لي ما قدمت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أعلنت وما أعلنت وما أسرفت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني أنت المقدم أنت المقدم المقدم وأنت المؤخر وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت حديثي نهم سند بقي da takwas a cikin babin addu'o'i da ake bayan tahiya wannan hadisi imam muslim Allah ya gafarta masa ya ka a juz'in farko hadisin 534 cewa za ka yi ce Allahumma gafir ma qaddamtu ya Allah ka gafarta mun abin da na riga na gabatar na kurakurai wa ma akhartu da kuma abun da na jinkirta na da'a da ya dace a maka na biyayya ban samu ikon yi ba na farkon kurakure ne na biyu kuma tsa'a ne ka'idan fasaran kenan ba wai wa ma akhartu abun da na jinkirta na zunubai ba a'a abun da na jinkirta na biyayya ban samu ikon yin biyayya lokacin da ya dace ba wa ma asrartu da abun da yake na zunubi nayi na boye shi ba wanda ya sani Allah sai kai wa ma a'alantu da abun da yake na zunubi na bayyana shi wa ma asraftu da kuma zunuban da nayi wanda in wuce gona da iyaka da iri da fartanya wa ma anta a'lamu bihi minni da kuma abin da kai ka san nayi na kuskure ni ban sani ba antal muqaddim ya Allah kai ne mai gabatarwa wa antal muakhir kuma kai ne mai jinkirtarwa la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai wannan addu'a babu zunubin da dan adam zai nemi Allah ya gafarta masa wanda bai ciki annabi ya ce idan bawa kullum ya yi addu'a ya ce Allah ya fi mun zunubi sai Allah ya ce alima abdi anna lahu rabban yakfiru dhunuba wa ya'khudhu bis ya ce na gode bi ma'ana bawa na ya sani cewa iya da mahaliccin da ke gafarta zunubai kuma in ba ai bai gafarta ba gobe kiyama zai kawo mutum da shi wannan sai Allah ya ce na yafe masa saboda ka amince da kayi zunubi har ka roki Allah ka kaskantar da kai ka amince kayi to wannan yafi komai saukin samun gafara a wurin Allah ba zunubi mai zafi kaman kayi wa Allah zunubi baka amince kayi ba amma in ka amince kayi to Allah yana yafe maka cikin sauki insha Allah ta'ala na'am اللهم أعني على ذكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك wannan hadisi riwaya na imamu abu dawud ne da imamun nisa'i rahimahullah sheikh muhammad nasir rahimahullah cikin ta hakikin abu dawud ya inganta hadisi din a juz'i na farko hadisin 284 sahabi mu'az ibn jabal radiyallahu anhu ya ce ya rasulullah ya manzon allah ka koya mun addu'a a wani kauli kuma annabin kawai ne ya karantar da shi da ya ce ya mu'az wallahi inni la uhibbuka fillah ya mu'az ni ina son ka don allah sai annabi ya ce la ta da anna dubura kulli salatin maktuba an taqul allahumma a inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika annabi ya ce ina ma ka shaidi wallahi kada ka kuskura kai wata sallan farilla a ƙarshen ta baka yi addu'a da wannan addu'a ba kar ka kuskura ya kawo lata da anna ga lamul qasam ga nunu tauhid kar ka kuskura ga qasami ga tauhidi kar ka kuskura kai sallah baka yi wannan addu'a ba ka ce Allahumma ya Allah a inni ka taimake ni ala zikirika akan ambatonka wa shukurika da gode maka wa husni ibadatika da kuma kyakkyawar ibada gare ka an fara kiran zikiri tukunna aka kira godiya aka kira kuma ibada mai kyau malamai suka ce mai dalili saboda duk wanda bai ambaci Allah baya iya godewa Allah duk wanda bai azkar baya godiyan Allah shi yasa duk inda Allah zai kira godiya sai ya fara kiran ambatonsa in zai hada su misali fazkuruni azkurukum sai ce washkuruli wala tadhkurun kaga san da yace ku ambace ni sai ambace ku to in ka ambace Allah zaka gode masa amma wanda bai azkar bai ambaton Allah dare da rana baya samun ikon godewa Allah shi yasa aka ce ala zikrika in ka ambaci Allah to godiyan Allah mai yiwa ne in ka godewa Allah to yin ibada mai kyau mai yiwa ne saboda ka amince duk abin da kai baka biya ribar gatan da Allah ya maka ba duk abin da za ka yi a rayuwa na ibada kana yi ne kawai ko ina yi ne a matsayin Allah karɓi ba don halin mu ba amma ba ma iya biyan Allah nau'in ibada da yake bukata ba mafhum tayyib na'am sai kuma addu'a na 60 insha Allah da ake daga cikin addu'o'in bayan tafiya na'am اللهم إني أعوذ بك من البخل اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر wannan hadisi riwaya ne na Imam Bukhari tare da sharhan Fathul Bari ya zo a juz'i na shida hadisi na 35 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace ce Allahumma ya Allah inni a'udhu bika lalle ni ina neman tsarinka minal bukhli daga rowa rowa sharri ne mai matukar muni duk mutumin da yake da rowa to dole zai bakin jini duk mutumin da ke da kyauta yana farin jini duk mutumin da yake rowa Allah baya sonsa duk mutumin da ke kyauta Allah yana sonsa duk mutumin da yake da rowa yana gayyato mar fushin Allah mutumin da ke kyauta kuma Allah yana yadda da shi a rayuwa gaba ɗaya babu abin da za ka yi wa al'umma ka amfana da ita kamar ya zama baka da rowa na farko a dukiyarka baka da rowa na biyu a ilimin ka baka da rowa na uku a lokacin ka baka da rowa ga duk abin da ake bukata matukar ba zai cutar da kai ba ba zai cutar da iyalanka ba ba zai cutar da addininka ba to kada ka zama mai rowa a cikin sa me ka'ida saboda idan kana da in kana rowa to dukiya ma albarkata tauyewa Allah yake amma in kana kyautatawa kuma karuwa take yi shi yasa duk wanda yake marowaci za ga dukiyarsa ba za ci gaba shi saboda shi kansa baya more ta amma duk wanda zai kyautata sai ga albarka kullun karuwa take yi har ma sai ka rika tsammanin yana da abin da bai da shi me dalili saboda kashewansa na da yawa annabin Allah yake cewa babu wani wuni da zai faru illa wa malakani yanzilan face mala'iku biyu sun sauko suna ce Allahumma ati fikan khalafa wa ati mumsikan talafa ya Allah duk mai ciyarwa Allah ka kara ma dukiya idan ka ciyar da naira ɗari fi sabilillahi to zaka ga dukiyar ka karuwa za ta yi ba iyaka amma wanda ya damke kuma albarkar dukiyar Allah yake gogewa sai su ce ya Allah mai ciyarwa ka kara masa wanda kuma yake da rowa Allah ka goge albarkar dukiyar ka sa ta lalace wannan zai sa wanda ya koyo rowa bai iya wasu zai wahala ga yi wa kansa ma kansa ma zai iya mugunta shine wa mai yuka shuha nafsi shine ashuhu kenan in kai rowan kai rowa tun kana yi wannan ne sai ka fara yi na kusa da kai iyayenka sai rowar ta shafe su iyalanka ya shafe su bafaninka kawunanka daga wannan ya faru to gaba sai ka fara yi wa kanka rowa ka je a rubuta magani ga kudin maganin ba za ka iya saya ba kuma wa kanka ne kuma kana kwance da takardar maganin da kudin sai ka mutu mutane da yawa suna wannan mutum ya mutu bai nemi maganin ba ga kudin ko ba zai iya ciyarwa ba ka'ida mu zama masu taimako in kyauta aka baka wani ya baka naira dubu ɗaya a matsayin ka na musulmi abin da ya dace ka yi sai ka tuna to ai wani iya bukata eh bari in bashi ɗari biyar ni bari rike ɗari biyar duk abin da Allah ya baka na alkhairi ko na kyauta kyauta ta wani a cikin sa sai Allah ya kara albarka a dukiya amma lokacin da wani ce ma ga dubu ɗaya fi sabilillah sai ya karba sai ka rike kai ɗaya to zai wahala gobe Allah ya kawo mai taimakon ka saboda kai baka taimaki wani ba so ka'ida idan kana da rowa hatsari ne shi sa manzon Allah a sallah sai yake sai ya nemi tsarin Allah daga rowa duk abin da kake a rayuwa in ka zo marowace to albarkarsa sai Allah ya cire shi amma duk abin da zaka yi zaka kira sai ga Allah ya ƙara albarkarsa so da ka ciyarwa iya da muhimmanci na dukiya rowa kuma sharri ne annabi iya neman tsarin Allah daga rowa wa ubu bika min aljubun kuma ina neman tsarin Allah daga aljubun ma ma'ana aljubun shine tsoro tsoro inda bai dace a ji tsoro ba kamar tsoron abokin gaba makaskanci ka zama kana jin tsoronsa to wannan abu ne da ke sa Allah ya fushi da kai a gid dukkan nau'in tsoro babu alkhairi a cikinsa wa a'udhu bika min an arudda ila arzalil umur kuma ina neman tsarin Allah kada ka da ni ila zuwa ga arzalil umuri wato in koma farkon rayuwata wato mafi kaskancin matsayin rayuwa Allah ka sa ka dan koma wurin abinda ake nufi da mafi kaskancin matsayin rayuwa shine abin da kai a yarinta ka da ka maimaita bayan ka girma ka manyanta shekara 40 50 60 70 80 90 sai ka da abin da kai a shekara biyu ko uku kada yaro su zaka maimaita saboda tsufa na sa tsofi da ba su san addini ba kuma su koma kamar yara kanana abdullahi ibn abbas allah ya kara masa ya ce duk wanda ya san shari'a ya san qur'ani duk wanda ya haddace qur'ani abdullahi ibn abbas ya ce allah bai mai da shi irin wannan matsayin ka kula duk mahaddacin qur'ani zaka ga ko ya tsufa za ka ga da basirarsa da dabararsa kuma za ka ga da hankalinsa amma in ka samu zabgegen jahili da kwata-kwata babu ilimi in ya tsufa yadda ka san tsohuwar roka haka yake duk abin da aka yi baya jin gyara so wannan sharri ne shine arzalin umur wato abin da kai a yarinta ka da aka aikata shi qur'ani ya bamu labari akai ko cikin suratul hajj ya yi nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا أكون da ake mai da shi abun da ya yarinta sai ya maimaita idan Allah ya jarrabe ka mahaifinka bai karatu ba ko kakanka yi tsufa iyaka ka kula da shi shiga uku in aka dafa abinci a gidan kaka kawo da zafi in ya taba ya ji zafi ya fashe da kuka a ce me yasa ya ce ana so ne ya ci ya mutu aka bashi mai zafi in aka yi jinkiri ya san ya kawo idan ya gani ya yi kuka ai magana ya ce gidan dansa ko jikansa ba a bashi abinci sai ya yi sanyi in ka zo gaishe shi da asusu ba ya ce ka dame shi ba ka da ladabi mutum yana bacci ka zo ka ana shi bacci in ka yi jinkiri ya farka ko baka zo bai ce baka da kunya baka da biyayya ka bashi ya farka tuntunin ba gaishe shi ba sai da rana duk abin da ka yi baka da hutu wani haka ya ɗauki kakansa da ya manyanta ya kai shi aikin hajji tun daga ke masa addu'a shi yana dawafi yana masa addu'a Allah ya maganin sai ce mugunta ne wai mugunta jikan ya masa ya kai shi aikin hajji jahilci ya sa haka wallahi abin ko a dangane ko wanda last day aikin hajji ya faɗa haka wani matashi da ba zan kira sunan ba to irin da ya waɗanda ba su da karatu ne haka kuma ba sa shiga harkan addini ko kaɗan kawai dai haka a tsuntuwa ya samu abin ya tafi ya yi banga siyasa ya samu shi nan dalili su amma ba maganan addini a ciki da ya je da ya ɗandara ya ce su wane ya zabga zage ce za mu yi maganin su aka ce yaya ya ce wannan wahalan ba su gaya mana ba su kai mugunta aka turo mai ce wallahi za mu rama ya ce wallahi duk wanda bai bashi shawari kada ya zo bai bari ya zo in da ya taba zuwa ya ce in ya koma wallahi ga bayan ma ka fara da shi <laughs> wani kuma iyanan ido rufe kai ido a buɗe ma yana nema bai samu ba shi kuma yana tunanin wai zai rama duk wanda bai gaya masa sirrin abin bai bari yanzu ya ce zai rama <laughs> ya tuna wani abokin ya ce Allah ya samu dace kana mai zuwa tsautsai ya faru ya tafi Allah ya sa a bashi ya tafi ya ji jiki ya ce ya ke yake kenan to kai kana ga mai maka addu'a ka ji ai ya taimake ka ne shi kuma yana ga mugunta ne iyaka na ce masa wani Allah ya kawo kana sai ya ce Allah ya sauwage Allah Allah ya sauwage wannan ɗin ne Allah ya karba <laughs> to jama'a duk inda mutum ya manyanta iyakan shekaru ya zama bayi da karatu to tsohonsa akwai abin tausayi haka kawai zai kwabe tsiraicinsa a gaban jama'a sai zo nan gefen masashin sai ya dauka kawai gefe ne sai ya kwabe al'aura ya tsari bai tunanin ma yaushe ne ne yanzu amma duk wanda ya haddace qur'ani ka gama tunanin ka ga tsofin da suke da haddan qur'ani ba ka ga haka shi yasa in kana so ka yi tsufa in Allah ba ka tsawon rayuwa to daga cikin fa'ida akwai haddace Qur'ani in ka haddace to tsufan ka insha Allah ba matsala amma in ka zauna haka da kikam to in ka tsufa da kasan tsufan rodu masa ka zaka zama ko yaushe matsala ne kai wa a'udhu bika ina neman tsarin ka min fitnatid duniya daga fitnar duniya wa azabil kabar da kuma azaban kabari ya Allah ina neman tsarin ka daga waɗannan gaba ɗayan su na'am اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من النار wannan hadisi na 61 hadisi ne da Imam abu dawud ya kawo haka imam ibnu maja sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin taqiqin ibnu maja juz'i na biyu hadisin 328 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi bayan yayi tahiya yayi salati yakan ce Allahumma inni a'udhu bika minal janna ya Allah ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar Allahumma inni as'aluka aljanna afwan a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah Allahumma inni as'aluka aljannata ya Allah ni ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar kuma ina neman tsarinka daga wuta Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ya Allah ni ina roƙonka aljanna kuma ina neman tsarinka daga wuta fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi yana karanta wannan addu'a neman tsarin Allah daga wuta da roƙon aljanna siffar jama'ar da Allah zai musu ne wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ya na na والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن ka كان allah ya kare ka daga wuta siffar mai imani ne me dalili qur'ani ya bayyana kuma fiyayyen halitta ka san dai bayi da alaka da wuta kwata kwata gobe kiyama wa ma'a zalika mika kokon bara ya ce Allah ya kare shi kuma kai ka san babu kokonto duk annabi manzo daga cikin manzannin Allah dan aljanna ne wa ma zalika yi mika kokon bara zuwa ga Allah yana roƙon aljanna da Allah ya mana baiwa da aljanna ya kare mu daga wuta ni da ku gaba daya da duk wani musulmi gaba daya sai addu'a hadisi na 62 insha Allah اللهم بعلمك الغيب اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة أعين قرة عين لا تنقطع وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا هداة مهتدين الدعاء تقبوت لكي ميتو shine Allahumma bi ilmika bi ilmikal gaibi ya Allah da iliminka na sanin abin da ya faku wa qudratika da kuma ikon ka alal halki akan halittu gaba daya ahyini ka rayar da ni ma alimtal hayata khairan li matukar rayuwan gare ka alkhairi ne gare ni wa tawaffani ka dauki rayuwata idza alimtal wafata khairan li matukar daukar rayuwata alkhairi ne gare ka ashe musulmi bai roƙon Allah mutuwa saboda jinya ko kuncin rayuwa sai dai roƙi Allah alkhairi Allahumma inni as'aluka khashyataka ya Allah ni ina roƙonka khashiyataka tsoronka fil ghaibi a ɓoye wa shahada da a bayyane yadda zan bayyana tsoronka haka kuma a zuciyata yake wa as'aluka kalimatal haqqi kuma ka mun baiwa da faɗan kalmar gaskiya fil riba a cikin wanda nake son sa wal da wanda nake fushi da shi ka mun baiwa da duk wanda zan yi magana akan sa na adalci kada son sai sa na kare ƙarya kuma kada ƙin sai sa na kuma faɗi abin da ba haka bane wa as'aluka alqasd fil ghina wal faqr ina roƙonka kaman baiwa da kyakkyawan manufa fil ghina a cikin wadata wal faqr da kuma cikin halin talauci a lokacin da nake da wadata ko inge cikin talauci ka sa manufata mai kyau kada ta canja wa as'aluka na'iman la yanfadu ina roƙonka ni'imar da ba ta gushewa wa as'aluka qurrata aynin la tanqati ina roƙonka kaman baiwa da qurrata ayn a ayunin wato farin jini da karbuwa wanda la tanqati baya yankewa siffar bayan da Allah zai musu rahama ne ai walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata aynin waj'alna lil muttaqina imama wa as'aluka bardal aishi Allah ina roƙonka sanyin rayuwa ba'da al-maut bayan mutuwa sanyin rayuwa malamai suka ce ni'ima ina roƙonka ni'ima a kabari bayan na mutu wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhik ina roƙonka daɗin kallo zuwa ga fiskar ka gobe kiyama kamun baiwa da kallo zuwa gare ka saboda masu imani za su ga Allah satarauna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara fi sama la tudammuna fi ru'yatihi mafhum wa shauka ila liqa'ika kuma ina roƙon ka sa mun shauki kwaɗayi ila wajen gamuwa da kai fi ghairi darra mudirra a cikin rashin cutarwa da ke cutarwa wala fitnatin haka kuma a cikin rashin fitina mudilla da ke batar da mutum allahumma zayyinna bi zinatil iman ya allah ka mana ado da adon imani waj'alna ka sanya mu hudatan shiryayyu muhtadin wato hudatan shiryayyu muhtadin masu shiryarwa wannan hadisi imamun nisa'i rahimahullah kaka imam ahmad bin hanbal rahimahullah sheikh muhammad nasir ya inganta cikin sahihun nisa'i juz'i na farko hadisin 281 insha Allah ta'ala addu'an na da tsawo amma tana da fa'ida sosai ga ɗaliban ilimi iya da kiyaye kokari a haddace karanta a bayan tahiyya din insha Allah na'am اللهم إني أسألك يا الله اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي أن تغفر أن تغفر أن تغفر لي ذنوبي أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم wannan hadisi imamun nisa'i rahimahullah ya sheikh muhammad nasir rahimahullah cikin hakikin da ya wasa ya inganta hadisi juz'i na farko hadisi na 280 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya karantar da wannan addu'a asalin ta wani mutum ne ya ji annabi ya ji shi ya yi sallah sai ya karanta wannan addu'a din da ya riski kalmomin sai ya ce lalle wannan bawan Allah ya roki Allah da wasu kalmomi da matukar an roke shi da shi zai amsa matukar an bukata zai bayar matuƙar an nemi kariya zai kare wani addu'a ya ce wannan in dai kai ta ce waɗannan sunayen Allah aka roƙi Allah da shi babu wasa daga an yi sai Allah ya amsa sai mutum ya ce Allahumma ya Allah inni as'aluka ya Allah ina roƙonka ya Allah ya Allah bi annaka al-wahidul ahad da cewa kai wahid ne ɗaya al'ahad ahad ɗaya tol as-samad wanda ake nufansa da bukata bai ci bai sha kuma baya rama kuma bai bukatan cin bai bukatan sha kuma babu kowa sama da shi allazi wanda lam yalid bai haihu ba wa lam yulad ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba mutum ɗaya da ya zama katanga gare shi duk abin da Allah zai baya tsoron kowa anta ta gafira li zunubi ka gafarta min zunubaina innaka lalle kai anta Allah al-gafuru mai gafara ne ar-rahim mai jinkai ne mafhum tayyib na'am اللهم إني أسألك بأن لك الحمد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحدك لا شريك لك المنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار wannan hadisi ya zo cikin sahihi na ibnu maja juz'i na biyu hadisin 329 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da wannan addu'a Allahumma ya Allah inni as'aluka lalle ni ina roƙonka bi anna lakal hamdu cewa lalle godiya naka ne la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai wahadaka kai kadai la sharika laka baka da abokin tarayya almannanu kai kake sa a ji daɗi duk abin da aka samu na jin daɗi a duniya ko a lahira kai kake bayarwa ya badi as-samawati wal ardh ya kai wanda ka kirkiri halittar sammai da kasai ba tare da ka kwaikwaya a wurin kokowa ba ya zan jalali ya ma'aboci ɗaukaka wal ikram da alfarma alfarma shine alheri kenan ma'aboci ɗaukaka da alheri ya hayu ya rayayye ya qayyum kuma tsayayye rayuwar da ba mutuwa a cikinta inni as'aluka aljannata lalle ni ina roƙonka aljanna wa a'udhu bika minan nar kuma ina neman tsarin tsarinka daga wuta ni da ku Allah ya kare mu daga wuta gaba daya na'am Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta la ilaha illa ant la ilaha illa ant الأحد الصمد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد wannan hadisi imamu abu dawud da imam tirmizi da imam ibnu maja da Imam ahmad bin hanbal Allah ya gafarta mu sun kawo hadisin ya inganta cikin sahihu tirmizi juzi na uku hadisin insha Allah ta'ala da wannan da hadisin baya wasu malamai sun dauka hadisi ɗaya ne kissa su ɗaya ne kawai hanyoyi ne yake iya sabawa don haka da wanda ta rigaya da wannan in ka haddace kwaya ɗaya insha Allah ta'ala tana iya wadatarwa Allahumma ya Allah inni as'aluka lalle ni ina roƙonka bi anni da cewa lalle ni ashhadu na shaida annaka lalle kai anta kai din Allahu Allah la ilaha illa anta babu abun bautawa sai kai al-ahad wanda yake shi kadai as-samad wanda kuma ake nufi da bukata allazi wanda lam bai haifu ba walam lam ba haife shi ba walam ya kunna lahu kufuwan ahad babu ɗaya da ya zama katanga gare shi wannan su ne addu'o'i da mutum zai rika karanta bayan yayi tahiya yayin salatin annabi tsira da minti sabbata gare shi a tahiyar karshe a azahar la'asar magariba isha da kuma ta asuba kwaya ɗaya ya karanta ko duka ya karanta bai yi laifi ba in ko ya gagare zaɓi wasu daga cikin muhimmai ya haddace amma duk yadda mutum zai yi kada ya manta da guda biyu ko uku na farko da muka da kuma biyu na ƙarshen nan ko kuma ɗaya na ƙarshe ukun farko da ɗaya na ƙarshe da kuma na mu'adh ibn jabal zan ce allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika da kuma allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar duk karancin haddacewa mu haddace wannan biyun da na faɗa da ɗayan ƙarshe da ukun farko dukkan karancin abin da za mu haddace insha Allah in za mu yi duka kuma wannan shi ya fi dacewa na'am al-azkaru ba'da salami min babi na hamsin na sittin da biyar al-azkar ba'da salami min addu'o'i da ake yi zikirori da ake yi ingantattu ba'da salam bayan an yi sallama min salati daga sallah ga duk wanda ya sallama daga sallah ana bukata ya karanta wannan na'am أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت يا ذا الجلال والإكرام wannan hadisi na muslim ne Allah ya gafarta masa juz'in farko hadisi na 414 fiyayyen halitta yana sallama a sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ɗaya daga cikin salomi da muka bayyana cewa sun inganta daga bakinsa sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Sheikh Muhammad bin Ismail As-San'ani rahmatullahi alaihi ya ce me hikimar da yasa yana idar da sallah kuma ya fara da istighfari yace dalili shine nuna maka wa kaskantar da kai duk yadda ka kera sallah ka kyautata ta me yiwa a samu nakasu a ciki a samu kasawa dalilin wannan kasan kana sallama sai ka fara istighfari in akwai kasawa ciki to Allah ya karbi wannan sallan ba dan halin ka ba zaka sai ka ce sai ka fara da istighfari dan kawai sai yana idar da sallah sai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kafa uku sai ci Allahumma ya Allah anta salam kai ne aminci wa minka salam daga gare ka ake samun aminci tabarakta ya zal jalali wal ikram albarkuna da yawa tare da kai ya Allah ma'abocin ɗaukaka da alfarma wanda ita ce addu'a da yake karanta a yaushe ya sallama abin da ke fara fita a bakinsa shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali ikram akwai wurare guda biyu da sun tabbata a sunna ana iya yin addu'a ta biyan bukata a sallah na farko cikin sujada na biyu bayan tahiyan karshe idan kai tahiya kai satin annabi kai waɗannan addu'o'i gabanin kai sallama ya halatta ka tuna bukatunka na duniya da lahira sai ka mika kokon bara zuwa ga Allah waɗannan wurare biyu ana yin addu'a a cikin sallah gabanin a fita cikin insha Allah ta'ala na'am la satin annabi kai waɗannan addu'o'i gabanin kai sallama ya halatta ka tuna bukatunka na duniya da lahira sai ka mika kokon bara zuwa ga Allah waɗannan wurare biyu ana yin addu'a a cikin sallah gabanin a fita cikin insha Allah ta'ala na'am la ilaha illallah. la ilaha illallah. wahdahu la sharika lah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد yana karanta wannan addu'a riwaya ne na Bukhari da Muslim Allah ya ji gansu Imam Bukhari ya kawo juzi na farko hadisin 255 Muslim a juzin farko hadisin 414 sai ya ce la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya nasa ne da yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah mai iko ne Allahumma la mani alima atayt ya Allah ba wanda zai hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ata ba wanda ya isa ya bayar da abin da ka hana wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu wadatan mai wadata bai amfanar da shi gaba gare ka gobe kiyama wannan addu'a na daga cikin falalanta wanda ya karanta yana mai imani da ita da halal janna zai shiga aljanna bayan mutuwa matukar iya mai imani da abin da ya fara zai shiga aljanna sau da daga cikin muhimman addu'o'i iyaka kuwa na'am sai kuma addu'a hadithi na 68 a cikin babin addu'o'i bayan an yi sallama daga sallah na'am لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وله الثناء الحسن لا إله إلا الله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مخلصين له الدين ولو كره الكافرون fiyayyen halitta yakan ce la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai la sharika bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai shi mai iko ne la hawla babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai zuwa ga Allah la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya sai shi wala na'budu illa iyya ba wanda muke bauta sai shi lahun ni'ima ni'ima nasa ne wa lahul fadl falla nasa ne wa lahul sana'ul hasan yabo mai kyau nasa ne la ilaha illallah bai da abokin tarayya mukhlisina lahuddin muna masu yin ikhlasi da tsarkake addini gare shi walau karihal kafiruna koda ku kafare sun ki ikhlasin hadithin ne a cikin sai muslim juz'in farko a da hudu hadithin biyar na daga cikin mafi muhimmancin addu'a da ake a bayan sallah na'am سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله والله أكبر والله أكبر ثلاثا وثلاثين لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير wannan hadisi na 69 kenan riwaya na muslim juzi'i na farko hadisin 418 fiyayyen halitta tsira da minci sabbata gare shi akan waɗannan azkar da muka saba muke yin su kullum ya ce man kala zalika dubura kulli salatin duk wanda ya karanta wannan bayan kowane sallah ghufirat khatayahu za a gafarta mar zunubansa wa in kanat mithla zabdil bahari ko da zunuban yawan su ya kai kwatankwacin kumfan kogi a yawa za a yafe masa ko da zunubansa ya kai yawan kumfan kogi to Allah zai yafe masa shine mutum ya ce subhanallah sau 33 walhamdulillah sau talatin da uku wallahu akbar sau talatin da uku sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah tare da yabo wallahu akbar Allah bai girma bi ma'ana mun girmama Allah mai girma sau 33 kowanne sai ya ce la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya da yabo nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah akan komai da komai mai iko ne wannan riwaya ɗaya ne kace subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sai ka 33 sai ka daga ce walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah sai ka da uku. wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar sai ka da uku. sai kai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir kafa da ya zama nawa 100 riwaya ta biyu kuma zaka iya cewa wannan na cikin muslim riwaya ta biyu tana bukhari da muslim sai ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ɗaya kenan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar biyu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar uku sai ka yi sau 33 kaga ka yi nan ma 99 kenan a wata riwaya ɗaya kuma za ka cika daɗarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir ya zama ɗari a nan kuma ba a ɗayar kuma ba a maimaita la ilaha illallah kawai za a bashi a 99. ne wannan riwaya ma ta inganta riwaya ta gaba kuma zaka ce subhanallah sau goma walhamdulillah sau goma wallahu akbar sau goma la ilaha illallah sau goma ita ma riwayar musulmi ta inganta kowanne goma goma sai ka tsaya riwaya ta gaba ita ma ta muslim zaka ce subhanallah sau sha ɗaya walhamdulillah sau sha ɗaya wallahu akbar sau sha ɗaya la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau goma sha ɗaya wannan riwayar ma inganta riwaya ta karshe ka ce subhanallah walhamdulillah wala haula quwwata illa billah walillahi alhamdu sai ka maimaita sau talatin da uku haka shikenan ka gama wannan dukkaninsu su ne azkar da bayan sallah duka wannan fiskoki wanda kai daidai ne amma malaman sunna suka ce abin da fi zama daidai shi ne yanzu kai wannan kafa 33 subhanallah subhanallah kai walhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar sai kai 33 in an jima sai kai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sai kai 33 ka sake dawowa ka yi mai goma goma goma ka kare mai sha ɗaya sha ɗaya sha ɗaya ka zo kai kuma na ƙarshen da muka faɗa wannan shine at-tanawwu idan fiye yin halitta ibada ɗaya yayi da fiskoki biyar iya koyi da sunna shine yanzu kai wannan in an jima kai wancan in an jima kai wancan shine waf al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli nau'in qad waradat dukkan wani fiska na ibada sai kai kokarin yin aiki da shi mafhum tayyib na'am بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس في الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس wannan surori guda uku suratul ikhlas da kuma suratul falak da suratul nas fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yana karanta su kafa uku uku bayan sallan asuba da magariba yana karanta kafa ɗaya bayan azahar la'asar da isha hikimar karanta su babban tasirin su ne suna kare mutum daga dukkan sihiri da za masa da ikon Allah duk sihirin da mai sihiri zai maka in dai kai riko da wannan adadi da ikon Allah ba zai tasiri a jikinka ba qul huwallahu zan bi tarjaman su a takaice ba zai mu ce tafsiri ba sai dai in ce tarjaman su in tafsiri ne kowace sura dace mu ware mata rana kenan qul huwallahu ahad kace Allah shi kadai ne Allahu samad shi ake nufi da bukata lam yalid bai haifu ba wa lam yulad ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba mutum ɗaya da ya zama katanga gaba ga Allah ba mutum ɗaya da ya zama shamaki ga Allah mafhum tayyib sai na biyu kul a'udhu bi rabbil falak kace ina neman tsarin Allah wanda yake mahaliccin alfalak alfalak ana fasarawa da asuba na biyu duk abin da ya tsage wani abin fita ana ce masa alfalak inna Allah faliqul habbi wan nawa ana fasara duk abin da zai tsage wani abu ya fita sai ce alfalak amma abin da ya fi tabbatuwa shine asuba kul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta wa min sharri ghasiqin idza waqaba da kuma sharrin dare a lokacin da ya shiga idan dare ya shiga yana shigowa da sharri kala kala ko dan fashi lokacin yake bukata da barawo sharri da yawa a dare ake yi to ina neman tsarin Allah daga sharrin dare a lokacin da ya shiga wa min sharrin naffasat fil uqadi haka daga sharrin annaffasat mata da suke sihiri malaman tafsiri da yawa suka ce wannan sune yan mata ƴaƴan labidibun al-asam al-yahudi ba yahudan da yawa annabi tsira da amincin sabbata a gare shi sihiri a rayuwarsa to aka ce ƴaƴansa su ake nufi da wamin sharrin naffasati fil uqadi daga sharrin mata masu huri an naffasat fura abu fil uqadi a cikin kullawa saboda sihiri da kullawa ake shi yasa an yaba shi za a ce an warware in kaga an warware abu da ban kulla shi aka yi to sai ne ake neman tsarin Allah don mafiya yawan sihiri kuma zaka samu da mata a ciki ko dan mace aka yi ko mace ce ta sa a yi ko kuma wacce ta yin mace ce zai wahala ga al'amarin sihiri wanda ta nemi a yi ko wanda aka yi wa ko mai aikin ka gaba mace ciki zai wahala haka wa min sharri hasilin idza hasada kuma ina neman tsarin Allah daga sharrin mai hasada idan yi hasada wani idan ya kalle ka da idon hasada a rayuwa to in kai wasa dalilin halakar ka kenan sai dai Allah kare ka amma in kana karanta wannan to duk lokacin da mai hasada yake maka sai Allah ya kara maka daukaka duk lokacin da mai hasada yake sai Allah ya kara maka matsayi a ka'ida musulmi duk ranar da ya waye gari bai da mai mar hasada to ya shiga uku a rayuwa wani bature na cewa wai in kana so kada amma hasada say nothing do nothing and be nothing kada ka yi komai a rayuwarka kar ka faɗi komai sai ka zama ba komai ba to ba ruwan kowa da kai amma in dai ka zama komai to ya ce dole sai wani abu ya faru amma lokacin da kai ba komai ba ne yace kar ka faɗi komai kar kai komai sai ka zama ba komai ba to wannan shine solution amma za ka zama wani abu ya ce dole akwai wani abu kuma to shine wa min sharri hasidin idza hasada kullun idan ka tashi addu'a ka ce Allah kawo mu hasada sannan ka mana maganin su ka'ida kenan ran da baka da mai hasada ka shiga to sai ka roki Allah ya kawo idan ya kawo sai ya murkushe su shi zai kawo sai maganin su to ka huta sai ka ci gaba amma ran da babu su to ka shiga uku shi yasa ba mu taɓa roƙon Allah ya kare mu daga cewa mu zauna ba mu da mai hasada ba sai dai mu ce Allah ya kawo shi kuma ya maganin sa shine solution sai kuma kula udu bi rabbin nas kace ina neman tsarin Allah wanda ya halicci mutane malikin nas mamallakin mutane ilahin nas abun bautan mutane min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi al khannas mai koyewa wa kenan shaidan idan ya zo kusa da kai kana ce a'udhu billahi sai ya gudu shine al-khannas duk lokacin da aka ambaci Allah guduwa yake shine khannas din amma in baka ambaci Allah ba kuma sai ya zauna in ka tsaya ya tsaya in ka gyara hula ya gyara amma in ka ce a'udhu billahi sai ya gudu sai aka ce masa al-khannas ɗaya kenan na biyu baka ganin sa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawdahum yana yaki da kai shi iya ganin ka amma kai baka ganin sa kaga ya zama mai boyewa kenan ba ran da kai ka san kai wani abu sai ka ce shaidan ne sa ka amma ba gan shi ba shine al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda ya sanya kokwanto da wasu wasu a zukatan mutane saboda imani a zuciya yake to zaka zuciyar yake bukata in yayi nasara kan da to ya nasara kan gabbai min jinnati daga cikin aljanu wan nasi da mutane ana karanta qul huwa falaki nasi kafa uku uku uku bayan magariba da asuba kafa ɗaya ɗaya bayan azahar la'asar isha insha Allah ta'ala wannan karanta su da ikon Allah yana da falala matuka da gaske su ake cewa al-mu'awwizat wanda ake neman tsaron Allah da su dalilin da yasa aka saukar da biyun karshe falaki da nasi lokacin da aka yi annabi tsira da miji sabata gare sihiri ne wanda yake nuna maka duk imanin ka baka kubuta ba sai dai Allah ya kare ka aka mar sihiri labid ibn al-asim ya masa ya hada da gashin kansa da wani abu da ke jikin bishiyar dibino aka kulla sihirin da dan fa gashi silin gashi ne da kawai dan abin da ke budewa a jikin dibino aka jefa a rijiyar zarwan sanda ruwan rijiyar koma kaman an dama lalle saboda tsabar dafin sihirin ruwa kawai gashi ne fa aka jefa amma saboda sa yadda ka san an kwaba lalle haka ya zama mai kauri rijiyar saboda tasirin sihirin annabi har abin ya fara cutar da shi har zai kusanci iyalansa bai sani ba abin sa'a kawai shine matansa kadai suka sani na waje ba su sani ba wanda sa malamai suka ce wannan sihirin bai yi tasiri akan annabtansa ba ko kaɗan sakon da Allah ya turo shi bai tasiri ba har lokacin da Allah ya turo masa falaki da nasu don ya nemi kariya daga wannan da wannan surori aka bata sihirin da karanta su shine dalilin saukan su gaba daya ya tura sahabai suka je suka tona rijiyar aka ciro abin da aka yi sihirin amma shi da kansa akwai malamin da suka kore wannan hadisin sihirin amma magana mafi inganci ya inganta hadisin ya cin sahihul bukhari wanda suka kore irin waɗanda ake ce al-madrasa al-islahiyya ne irin su Jamaluddin al-Qasimi su Sheikh Muhammad bin Abdu da makamantan su manyan malamai ne amma su dalilin su suna ga kada wannan ya zama kamar wani aibi ne gane ba aibi bane jarraba ne Allah kuma yana iya jarraba shi kuma Allah ya kawo mar solution wannan ke kara ma tabbatar da gaskiyar musulunci don haka da wannan shekul sami ke cewa masu irin wannan fahimta za a ce zambun ne khata'un maghfurin wa laysa zambun mazmumun yace kuskure ne da Allah yake yafewa ba zunubi ne da Allah yake kawo mutum da shi ba dan manufarsu kokarin kare mutuncin annabi sa su kore amma tabbataccen abu ne ce ya tabbata da haka manufarsu mai kyau ne amma sun yi kuskure a cikin kyakkyawan manufa din wanda yake bayyana mai manufa mai kyau ya iya kuskure a ciki manufar tana da kyau amma kuma sai suka yi kuskure za ka je sai mu ce manufarsu mai kyau Allah ya karba kuskuren su Allah ya fi sai mu ce lalle sihiri ya tabbata wallahu ta'ala alam na'am الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع يفتح عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم wannan ita ce ayatul kursi mun yi tafsirin ta a watan ramadan kamar wata ɗaya da kaɗan da suka wuce zuwa wata biyu ko wani adadi mai kama da haka in zan tuna kusan mun yi tafsiri a kan darasi nawa ne muka gamata darasi uku mun yi ta darasi uku da haka ba zai yi a ce za mu yi tafsirin sai dai mu yi bayanin da tarjama mai bukatan tafsiri sai koma wancan kasusuwa guda uku falalan karanta ta ana karanta bayan kowane sallan farilla a zahar la'asar magariba isha ba manzon Allah tsira da min ji sabbata a gare shi yace man qara'aha dubura kulli salatin duk wanda ya karanta ta bayan kowane sallah jama'a mu ji karfin maganan nan lam yamna'uhu min dukhulil janna illa al-maut babu abun da zai hana shi shiga aljanna sai dai in bai mutu ba wa fi riwayatin illa ayyamut abun da kadai zai hana shiga aljanna shine mutuwa in dai mutum yadda goma wajen karanta ta bayan kowane sallah abun da zai hana shiga aljanna shine mutuwa kuma daman ba a shiga aljanna sai a mutu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah shi kadai ne ba abun bauta da gaskiya sai shi al-hayyu rayyi al-qayyum tsayayye la ta'khudhuhu sinatu wala nawm baya gengedi balle yayi bacci lahu ma fis samawati wa ma fil ardi abun da ke cikin sammai nasa ne da abun da ke cikin kasai man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni waye isa ya ceto a wurinsa in ba da izininsa ba ya alamu ya san ma bayna aidihim abin da ke gaba ga bayi wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba za su iya kewayewa da wani abu na iliminsa ba sai dai gwargwadon abin da Allah ya so wasi'a kursiyuhu samawati wal arba kursi na Allah ya yammaci sammai da kasai wala ya'uduhu hibduhuma kiyaye su baya gagaransa sammai daga sai din wa huwa al-aliyyu Allah madaukaki ne al-azim wanda yake mai girma wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir ya Yamulla ce ingantacce ne cikin Sahihul Jami juz'i na biyar hadisin 339 haka cikin silsila sahiha juz'i na biyu hadisin 697 da kuma hadisin 972 ya zo cikin ah, amalul yawmi wal laila na Imam An-Nasa'i rahimahullah hadisi na 100 duk wanda yake karanta wannan abin da zai hana shiga aljanna shine in bai mutu ba jama'a wannan ai gara basa ne iyaka sai mu dage da karanta mu da wama akai da ikon Allah Allah shi sa mu wange lafiya na'am akiba kulli salatin ana karanta bayan kowane sallah na'am addu'a na saba inda biyu insha Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير wannan addu'a riwayan tirmizi da ahmad bin hanbal ne Allah ya gafarta musu wanda a cikin tahqiqin zadul ma'ad fi hadith al ibad juz'i na farko shafi 300 aka ce hadisi ne ingantacce cewa faralan karanta wannan addu'a shine duk wanda ya karanta kafa goma bayan sallan magariba da sallan asuba kafa goma ladan da ake bashi na farko shine kamar ya samu dan annabi isma'ila a matsayin bawa ya yanta shi na biyu ana kankare mar zunubai kurakure ɗaiɗai guda goma ana ba shi rana ɗaiɗai guda goma ana ɗaukaka darajarsa sau goma dalilin karanta wannan kafa ɗaya jama'a akwai garaba ko babu mutum ya ce la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya nasa ne yuhuyi yana rayarwa wa yumitu yana kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai shi Allah mai iko ne ashara marratin kafa goma ba'da salatin maghribi was subhi bayan sallan magariba da sallan asuba ake karanta kafa goma goma duk wanda ya karanta gara basan farko kaman ya yanta dan annabi Isma'il a matsayin bawa malamai suka ce me za aka ce dan Isma'il aka ce saboda darajar annabi Isma'il aka ce ɗansa ba dan wani mutum ba dan annabi Isma'il ga ɗaga daraja goma ga kankar zumai goma ga ba da lada goma dalilin karanta wannan kafa goma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala wannan ana karantawa bayan sallan asuba ne in an yi sallama a sallan asuba hadisi ne na ibnu maja sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin takikin ibnu maja juz'in farko hadisi 152 insha Allah ta'ala mutum ya ce Allahumma ya Allah inni as'aluka lalle ni ina roƙonka ilman nafi'an ilimi mai amfani wa rizqan tayyiban da arziki mai daɗi wa amalan mutakabbala da kuma aiki abun karba gobe kiyama ba'da salam bayan sallama min salatil fajiri daga sallan asuba ake so mutum ya karanta insha Allah ta'ala wannan su ne karshen addu'in da za a ke karantawa bayan sallah to yanzu mutum ce zai karanta wannan ai zai minti kaman ashirin bai tashi ba shine fa falalan sallah amma wani yana idar da sallah butu ya fita a masallaci yadda kasan cizonsa masallacin yake ita ce matsalar mai kokari bayan sallah ya zauna minti biyar in dai ba wani abu ya je shi ya gaji ya huta ba kawai in ya ga masallaci dai akwai wuta da dan fanga to zai kwanta dan ya huta amma in dai wai kawai dan ya ambaci Allah ne mai kokarin shi zai kara minti biyar ba ma maganganun na filfili shi kansa liman din ya tsabaita tukunna sai ya baki jini a wurinsa sallah sai ka ce wanda ake tahajjud sallah sallan Allah a ce ai azhar minti shida ba gama ta ba ya saba minti ɗaya ko ɗaya da rabi an gama ana tsere tsere da liman da mamu in ka yadda ka jira shi zai yi wata gaban har ya wuce baka iso ba yanzu misali sunna ne ka'ida iya daga cikin sunna take gagarin mutane yanzu da yawa a duniya idan liman ya yi kabbara zai je sujada ba a bukatan gadon bayan kowa ya lankwashe har sai bayan goshin liman ya je ƙasa ko motsi gadon bayan ka ba a so ya yi ka kwatanta lankwasa shi ba a so za ku tsaya cak sai kun tabbatar goshin liman yana ƙasa tukunna ku sai ku tafi amma ko bin sa kada kai sai ka tabbatar ya je ƙasa kar ka lankwasa ko wuyanka sai ka tabbatar goshin sa na ƙasa tukunna sai ka je ka wannan shine ka'ida don haka wannan sunar za mu sa ido ga ko za iya kiyayewa sai a dage don Allah a kwatanta iya daga cikin mafi girman kuskure da ake yanzu a sallah mafi girma sai a kwatanta ko a kwatanta iyakan kwatantawa fillahi mafhum tayyib ayi kokari to yanzu ka je wani wurin da ba ake sallan al'ada idan ka tsaya jiran sa ai sai sa goshin har dago baka je ba sai ka tsaya za ka yi ya saka kafin ka je ka ya dago kuma ya koma kun koma tare ka gana bin ka kari oban sujada daya ta za ka yi ka samu automatic kari over ba shiri ya za ka yi da nan kari over babi na 62 insha Allah ta'ala babi na 26 insha Allah ta'ala du'a'u salatul istikhara addu'a da ake na sallan istikhara addu'an istikhara shine idan za ka yi abu sai kai ba wa Allah zaɓi misali aure za ka je nema sai ka yi wannan sallah ɗin a raka'a biyu ake yin ta kadai sai ka roƙi Allah in akwai alkhairi Allah ya sa ka je in ba alkhairi kada Allah ya sa ka je neman auren in makaranta za ka je sai ka yi istikhara ka samu ATBU ka samu biyu ke sai ka istikhara ka ba wa Allah zaɓi sai ya zaɓa maka wanda ya fi aure ne aka ce an baka mata hudu sai ka yi istikhara in ɗaya ka iya ko biyu ko uku sai ka ce Allah ya za'a maka wanda ya fi duk abin da zaka yi na alkhairi sai ka yi istikhara wani mutum ya taɓa gaya mun haka lokaci ya ban dariya amma akwai wanda ba istikhara wai yana jihar Kaduna ne wai a angosu ne sai aka nemi wani islamiyya ke gina sai aka ce zai taimake su wajen ginin shine yake so zai salatul istikhara ko zai taimaka gina islamiyya na ce wannan ya ba istikara a ciki ya ce ko na ce kware kwarowa ne anna ai ai aikin Allah ne sai ka yi kawai don aikin Allah ne ka roƙi Allah ya baka ikon yi don shi na ce ni misali idan ka ce yanzu a maka kyauta ogan ka ya kira ka sai ya ce maka ga kyautan kaza kafin karba kana istikara ya ce a ai ba bukatan istikara na ce to in karban ba istikara bayarwa ko me yasa sai da istikara kai ka ji rowa a yanzu wai sai ga mutum ya tambayan ka sallan istikhara dalilin da shiga shine zai kashe wa addini kudi amma sai istikhara yi <laughs> Allah ya an shiga uku musamman ka je Abuja akwai manyan da yanzu ba sa iya cire zakka su bayar in ya cire zakka sai ya bude account a banki sai ya saka idan kawun sai zo shi sai a ciro dubu hamsin a ciki sai a bashi dubu goma na mota dubu arba'in ya je sai taki ya yi noma bafansa ya zo a je a ciro dubu hamsin dubu goma na mota dubu arba'in ya je sai taki ya noma kuna da damuwa na islamiyya an yi magana sai taimake ku da shi a cikin wannan duk wani abin da ya taso zai yi ko ba ko ne zo mara bai shirya sai ce a je a ciro a cikin zakka a bashi wai kada ya ba da zakkan kuma a zo da damuwa bai da kuɗin da zai bayar a hakan wai ya yi kokari ya cire amma aikin da ne ta raba shi da kashe dukiyarsa kada a nemi nasa kai ka ji lalacewa wato yadda mutane suka saka duniya a gaba wallahi abin tsoro ne iyaka iyaka abun tsoro ne iyaka sai ga mutane gaba ɗaya hankalinsu ya bar komai da masu ne mai duniya wannan ba halaka ba ne duniya ba a ƙita ba ma ta hanyar Allah sai ka gaba ɗaya mutane tunani gaba ɗaya kamar ya tashi sai ga duk wanda zai je tunkari wani abu tunaninsa mai zai samu wannan ba daidai ba ne daraja da mutanen mu yayi al'umma za ta ci gaba ba wai mai mu za mu samu ba addinin Allah shine number one Allah shi samu wani lafiya baka duk abin da kake so Allah ya maka zabi a ciki sai ka yi wannan sallah da ikon Allah na'am hadisi na hudu kenan insha Allah قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن جابر بن عبد الله الله يكارى مسي الداشيد بابن سيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها yana karantar da mu istikhara a cikin al'amura gaba daya kama yu'allimuna as-surata min al-qur'ani kamar yadda yake karantar da mu sura daga cikin qur'ani yadda yake karantar da mu qur'ani haka yake karantar da mu istikhara a cikin al'amura duk da zamu ba wa Allah zabi a cikin su ko fegi zaka saya ka ba wa Allah zabi keke zaka saya ba wa Allah zabi mashin mota ba wa Allah zabi duk wani abin da zaka yi ko wani transaction ne muhimmi ka ba wa Allah zabi bayan ka ba Allah zaɓi kuma ya zaɓa maka dogara ga Allah sannan kuma ka nemi taimakon Allah a ciki istikhara in kai ba wai yadda ake ba za ka gani a mafarki ba ne a'a kawai za ka ji hankalinka ya kwanta da abu ɗaya to wanda hankalinka ya kwanta da shi shine zaɓin Allah in ku hankalinka ya gagara kwanta da abu ɗaya to a nan me dace ka yi sai ka shawarci mutanen kwarai da suke ƙaunar ka ba masu ƙinka ba masu hankali ba marasa hankali ba masu son Allah ba makiyan Allah ba shawarar da suka baka to shine zaɓin Allah a duk inda ka gagara ɗaukan abu ɗaya bayan ka istikhara shawarce su kuma ana yi ne bayan an yi sallah lafiya raka'a biyu malaman suna suka ce ya halda kai bayan tahiyatul masjid in kai raka'a biyu sai kai wannan addu'a gabanin magariba ka ba kai lafiya raka'a biyu sai kai gabanin isha kai lafiya raka'a biyu zaka iya duka ka iya karanta wannan addu'a a bayan nan ka kuma iya raka'a biyu kawai dan kai sallan istikhara sai ka ba wa Allah zabi mafhum tayyib kuma akwai wani kuskure sai mutum ya karkata ga abu ya gama sai ce da istikara ya je neman aure ta masa ya yadda ya yarje ya gama sai kuma ya hau istikara kuma yana istikara din idan ya zo wajen can akwai alkhairi Allah ba sai ya zauna ya ta maimaitawa in ya zo kuma wajen a canja sai ka ga ya gagare yana fada sau da yana wucewa kaga mutum ya ce maka ka ce istikara ya ce a'a ai ko ba in ai ai shi Allah ko ba alkhairi zai iya sawa kawai ya ba mu ita in dai aka aure ta ai ko ba alkhairi Allah zai gyara ta wai in mutum yana neman abu ko appointment yake nema sai ce maka ko babu alkhairi Allah zai isa alkhairin ai annabi ya san Allah zai isa kuma yace ba wa Allah zabin me yasa in ba zai in yana kokon doshi me yasa ya karanta da mu ai tunda annabi ya koya mana daman ai yafi mu sanin Allah ya san komai kuma zai isa alkhairi a komai amma sai ce ba wa Allah zabin ko Allah zai isa alkhairi akwai abin da barinsa kuma yafi alkhairi in alkhairai biyu suka haɗu babban alkhairi ake nema in sharri biyu ne dole sai an shiga ɗaya karamin sharri ake shiga na'am yaqul yana cewa idza hamma ahadukum bil amri falyarka raka'atayn min ghairi al fariida idan ɗayan ku ya niyyan yin wani al'amari to yayi sallah raka'a biyu wanda yake ba na farilla ba thumma yaqul sai ya ce allahumma inni a karanta yanzu daga nan اللهم إني أستخيرك بعلمك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعاشي وعاقبة أمري وعاقبة أمري عاجله وآجله عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ومعاشي ومعاشي وعاقبة أمري وعاقبة أمري عاجله وآجلي عاجله وآجلي فاصرفه عني فاصرفه عني واصرفني عنه واصرفني عن واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ثم أرضني به بخاري يكا وانا أجزء نبقي حديث دليل da biyu Allah shi gafarta masa mutum zai nafila raka'a biyu kowane fatiha raka'a ya karanta fatiha da sura ko fatiha kadai inda rana ne ya boye inda dare ne zai iya bayyana sa a sallah sai ya ce Allahumma ya Allah inni astakhiruka ni ina neman zabi bi ilmika da iliminka wa astaqdiruka bi qudratika ina neman iko da kudirarka wa as'aluka min fadlikal azim ina roƙonka da falalanka mai girma fa innaka lalle kai kadir kana da iko wala aqdiru ni ban da iko wa ta'lam kana sani wala a'lamu bana sani wa anta kai allamul ghuyub masanin ilimin gaibi da duk abin da ya buya kana da ilimi cikakke a kansa ba alimun ba allamun mai tsananin ilimi Allahumma in kunta ta'lam lalle Allah idan wannan ya tabbata anna hadha al-amra lalle wannan al'amari ba in kunna ta alam na sharadi bane ba in kana sani ba dama Allah san komai a kawai na ta haƙiƙi ne in dai ya tabbata wannan al'amari khairul li fi dini wa yusammi hajatahu anan sai ka tsaya ka kira bukatarka in kunta ta alam anna hadha al-amr in wannan al'amari alkhairi ne sai ka ce anna hadha al-amr sai ka kira al'amarin in aure ne in sayan abun hawa ne in sayan muhalli ne in neman aiki ne in barin aiki ne in sake mamace duk ana iya istikhara a shari'a ka ba wa Allah zabi in damuwa ta yawa baka so kuma kai da na sani sai ka ba Allah zabi da zama da kuma rabuwa da ita to sai ka kira buƙatar shine wa yusammi hajatahu sai ya kira sa bayan ya kira a daidai wurin sai ce khairul li fi dini in wannan alkhairi ne a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa akibati amri da karshen al'amari na aw qala ko kuma a wata riwaya yace sai ka ce ajilihi gaggawan al'amari na wa ajilihi da jinkirinsa faqadir huli ka kaddara mun abun wa yassir huli ka sawwake mun shi sun barik li sai ka samun albarka a cikin sa wa in da ta'alam idan wannan abu ya bayyana anna hadha al'amur lalle al'amarin nan sai ka kira al'amarin again a nan wurin sharrun lifidi ne sharri ne gare da addini na in baka kira ba na farkon ya wadatar sharri ne a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa akibati amri da ƙarshen al'amari na aw qala ko yace a wata riwaya shakku min rawi ajilihi gaggawan al'amari na wa ajilihi da jinkirin jinkirinsa fasrifu anni ka ɗauki abin nan daga gare ni wasrifni anhu ka ɗauki hankalina daga gare shi wa qadir li alkhaira haythu kana ka kaddara min alkhairi a duk inda yake koda ban san da shi ba sun ma'ardu ne bihi sai ka yadda da ni da alkhairin da ka kaddara mini za ka iya yi daya za ka yi maimaita sau biyu sau uku sau hudu sau biyar har Allah ya baka zaɓin abin da kake ga alkhairi ne ba sai sau ɗaya ba za ka iya rana ɗaya sau biyu sau uku za ka iya kullum kai ta har lokacin da ka samu nutsuwa in ka tsawaita abu bai bayyana gare ka ba sai ya ce me wama nadima min istikharatil khaliq wama nadima man istakhara al khaliq ba zai taba nadama ba duk wanda ya istikhara wa Allah subhanahu wataala shine alkhaliq duk wanda ya bawa Allah zabi to bai da nadama a rayuwarsa wa shawara al-makhluqin al kuma ya shawarci halittu mu'minai wa tathabbata fi amrihi kuma ya bincike tabbatacce a cikin al'amari duk wanda ya istikhara ya gagara taking decision ya gagara rinjayar da daya kan daya sai ya shawarci amintattu gare shi na kusa da shi shawarar da suka ba shi insha Allah ta'ala ba zai yi nadama ba faqad qala subhana faqad qala subhana Allah yace wa shawirhum fil amr ka shawarce su cikin al'amari fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka daura niyyar yin wani abu fatawakkal ala Allah ka sanya tawakkali ga Allah Ali Imran ayat 150 da tara insha Allah ta'ala wannan shine karshen addu'an istikhara duk abin da zamu yi mu rika bawa Allah zabi duk abin muka ba Allah zabi duk abin ya biyo baya ba me ba regretin da ikon Allah a cikin sa shi yasa duk abin da musulmi zai yi istikhara kada mutum yayi wasa da wannan hatta malamai suka ce ko wajen dinke takalminka idan ya tsinke kai istikhara tsinkewa yayi in zaka dinki sai kai bawa Allah zabi to kaga in a takalmi ana yi yaya zai zama akwai wani dan uwa ahlus sunna matashi sunansa ne. yakan yi istikhara ba zan yi cewa ta yi yawa ba amma har nakan tsokane shi ko gyada zai saya taso idan naira ashirin sai istikhara tabbas sai ya bai rabuwa da Allah tabbas sai ya koma gefe yayi na fila tukunne saya ko gyada naira ashirin zai saya baya gajiya da ita a rana ɗaya shakkani na istikara wannan kuji sau bakwai zuwa sau takwas in ka ce shakkani raka na waje kaza sai ce bari ya istikara ya ba Allah zaɓi gaban ne raka ka sai ka jira shi sai ya yi tukunna wata ran ya ce maka mu wata ran ya ce maka haƙura ustaz isa yaya abin ya yi tsanani ga to da ka ba a gajiyawa ba wa Allah zaɓi duk abin da ka ba Allah zaɓi duk abin da ya biyo baya ba da na sani duk abin da ya biyo baya inda Allah ka babu da na sani insha Allah ta'ala so shi yasa iya cikin abin da ƴan uwa ɗalibai ake na kusa da mu ko isu Ibrahim haka wani abu in za mu yi da sai mu ce to ku isu kara ku ba wa Allah zaɓi idan aka yi duk abin da Allah za a wani shi muke bukata dama wannan shine tsari na addini ba mu da zabi sai abin da Allah ya zaba dan da mun neman yadda sa muke Allah ya dada mu gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi wa billahi tawfiq والسلام malam mai tambaya na farko yake cewa malam kamar yadda ka karantar da azkar da ake yi bayan sallah to malam a sallan farilla ne kawai ko kuma hada da nafila ana yi a sallan farilla ne kadai banda sallan nafila insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam sai kuma wannan yake cewa malam idan yan makaranta suka tashi jarabawa shin za su iya yin alkunutu a bayan sallan farilla a jami'i ana amsawa ban taba ganin fatawa ta wani daga cikin manyan malamai na duniya da zan iya kafa hujja da shi akan kunuti wa jarrabawa ba sai dai kawai na san annabi tsira da aminci sabbata gare shi la yakunutu illa idza da'a li qaumin aw ala qaumin bayyin kunuti sai dai zai mutane wasu addu'a alkhairi ko na sharri halayi halin addu'ar kunuti na da tsananin karfi da babu kokonto idan an yi ta da ikon Allah Allah yana amsawa cikin abin da ke bayyanuwa gare ni wallahu alam ya halatta a yi cikin abin da ke bayyanuwa gare ni wallahu ta'ala alam sai kuma wanda yake cewa malam shin ya halatta a yi salatin annabi a tahiyar farko a tahiyan farko ana yin salatin annabi amma na ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa ba a tsawaita ana takaitawa ne in akwai salatai biyu sai kai gajeriya da yin farko a tahiya na biyu sai kai mai tsawo amma lalle ko da baka na farko babu damuwa tahiya na biyun yafi muhimmanci wallahu ta'ala alam sai kuma wanda yake cewa Allah ya wada malam da dukkan hasken da ake yi a cikin wato addu'a zuwa masallaci amin sai malam tambaya na ita ce wai yana so ya masa bayani akan wato kaloli na ikama wato nau'o'i na ikama in mun samu gaba za mu yi magana akan insha Allah ta'ala yanzu dai ka san guda biyu da ake a nan wurin insha Allah in mun samu gaba za mu yi kana da littafin kuma tamamun minna fitta aliki ala fiƙe sunna ka je ka duba insha Allah ta'ala in nace zan kasu lokacin zai kare <laughs> sai wannan tambayin yana ganin yaro ne ya rubutu yake cewa malam addu'ar da ake idan za a fita daga gida idan aka biyo shi za a buge shi yana gudu yana yana addu'a insha Allah ba za mu kama shi ba insha Allah ta'ala akwai wani yaro karami annabi tsira da aminci saboda gare shi ce duk wanda ya sallan asuba cikin jam'i yana cikin zimma na Allah kula na Allah ba mai iya cutar da shi a wurin duk wanda ya sallan asuba a jami'i wani yaro ya zo makaranta ya yi latti dan firamare ne babansa ya kai yana kai shi asuba sallah malamin ya ga ana dalibai na ta guduwa za a dake su shi sai ya ki gudu sai malamin ya tare shi ya ce me yasa baka gudu ba ya ce saboda ba ka dauke ni bai ce me yasa ba zan dauke ka bai ce saboda annabi ya ce duk wanda sallacin asuba ba wanda zai cutar da shi ni kuma nayi malamin ya ce to je ka ba zan dake ka ba ce na saboda ka dake ba zan nayi sallah na asuba so duk sharrin da za a yi ba zai zo kai da ba insha Allah ta'ala wannan ne yaro sai ka karanta kana gudu kada da ke ka insha Allah sai wani yake cewa malam idan imamu yana yin liman sallah sai ya zo karanta fatiha shi ma ya karanta fatiha to bayan liman yana karanta sura me ya kamata mutum ya yi magana mafi inganci mutum shiru zai yi idan liman yana karanta sura wannan shi ya fi tabbatuwa akwai hadisi a muwatta ta imamu malik rahimahullah akwai a cikin bukhari abin da ya fi tabbatuwa shine mutum ya shiru inda dai sura liman ke karantawa wannan shine a fatiha idan ya ɓoye in ya ɓoye magana mafi inganci kai za ka karanta a ɓoye akwai hadisi da ke cewa kada ka karanta amma da malamai suka yi jam'o cewa za ka karanta a ɓoye shi fi dacewa hadisin da yake nuna kuma ba za ka karanta yana sahih muslim afwan hadisin da ke cewa ko yana bayyanawa afwan idan liman ya ɓoye fatiha za ka karanta a ɓoye in ya bayyana ba za ka karanta ba akwai wanda yake cewa zaka karanta ko a bayyane ke gaskiya magana mafi inganci in dai liman ya bayyana fatiha ba sai kai ba saboda asami kalkari kuma ga hadisin man kana lahu imam fa qira'atul imam kanat lahu qira'atan duk mai liman karatun liman karatun sa ne wallahu ta'ala alam sai kuma ne ke cewa mallam idan mutum ya zo saka kaya zai yi wa riga addu'ar ta daban ne wando ma ta ta daban ko kuma ya zai in ya saka kawai a riga lokacin da ke sa ana aka bukatar yin addu'a da wallahu ta'ala ala sai kuma wannan yake cewa dan Allah ne ina so ka yi min kayan bayani saboda akwai wa'ansu wanda ba musulmai ba a angonmu suna sanya wa karnukansu sunayen sabai me ya kamata ne? muna so mu ganka daga baya bawan Allah ko wannan ya barna ne mai gyara ba za a yi shiru a kanta ba ba daidai ba ne wannan neman rikici ne mai matsananin muni kuwa ko dabbar da ya halatta ta ba samun sunan sahabi ba wannan neman tsokana ne in hakan ya tabbata sai ka zo ka gaya mana anguwar za mu je wa bincika insha Allah ta'ala wannan ba a shiru akan irin waɗannan barna din matukar ya tabbata dole a canja ba zai yi shiru ba ai addini ne ina neman wanda ya faɗi wannan kai ma ka san musulmi ne ya zai iya kai shi zuwa garin don yi wasa matukar itikadan yayi kuma sahabban yake nufi haka wannan zai kai mutum zuwa gabar da imaninsa don ba jama'a masu nagarta a duniya bayan annaba da manzanni irin sahabbai su wannan ba daidai bane ko sunan mutum a yau ka saka wa kare ai muzantawa ne balle sunan sahabi muna so ga dan uwan insha Allah wallahu ta'ala ala sai wani yake cewa Allah ya sa aljanna ne makoman kamala amin da masoyansa amin amin ya ce malam tambaya na shi tambaya ta ita ce menene falalar yin layya menene falalar yin layya to layya ai da saura dan uwana ka duba bulugul maram akwai babi guda da aka bude an ka hadisai duka akan matsayin yin layya ga wanda yake da wadata kusan matsayi ne na wajibi in kana da halin yi babu kokonto duk abin da aka wajabta maka a matsayin na musulmi kai kafin Allah bai wajabta abin da bai da amfani shi ga fallansa a zahiri zubar da jini da kake layyana lillahi alhumuha wala dima walakin lahu taqwa ɗaya kenan na biyu kana samun abinci da zaka ci na uku kana bada sadakan naman zuwa ga suna amfanuwa da shi na daga cikin mafi girman abin da ake kusantuwa zuwa ga Allah da shine zubar da jini a wurare biyu Allah hada alaka tsakanin sallah da zubar da jini saboda falalansa jiya mun karanta ɗaya fasal rabbika wanhar sai na biyu kuma qul inna salati wa nusuki kaga duka waɗannan wurare biyu ana kulla alaka tsakanin yanka da sallah malamai suka ce ko anan kada aka tsaya zubar da jini babban al'amari ne in don Allah aka yi shi wallahu ta'ala ala sai kuma wannan yake cewa malam idan mutum ya zo masallaci daga shigansa a harabar masallaci zai yi addu'a ko kuma sai ya zo ainihin cikin masallaci ka'ida a magana mafi inganci da na fi nutsuwa da shi cewa mihrab in dai karami ne ba wani abu ne aka fadada da yawa ba iya cikin masallaci saboda azza'ida juz'un min ziyada aw mazid alayhi a ka'ida ke da su zaka shiga mihrab zaka iya yi wuraren fara irin wannan addu'o'i na shiga gida ko na fita babu wani abin da shari'a ta kayyade sai wuri kaza zaka fara ka zo shiga masallaci sai kaddara in can ya fi masauki sai ka yi in ka zo shiga kana ganin ya fi sauki sai ka yi addu'a babu damuwa babban abu ya zama dai kayi addu'an da niyyar shiga masallaci ne wannan ba shari'a ba ta haddada wai dole sai ka zo dadan kofa kaza ka yi ba a'a shiga masallaci ne eh sai ka yi mu dauki abin da sauki babu taklifi a ciki wallahu ta'ala alam sai kuma wani ke cewa assalamu alaikum malam ina son ka dan Allah ahabbaka Allahu alladhi ahabbtani fi Allah da dan shi ina roƙon ya soka sai ya ce malam menene alkar lokacin wasu ilama الذكر شيني إفرادي ذكر على وزن فعل الذكر على وزن الفئل الأذكار على وزن الأفعال سلاكا كتي الذكر شيني أنبتو إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ إن كتي ذكر أنبتاوا fi'ili ne ma dai kuma shine asalin masdarin kalma al-azkar wannan jam'i ne na at-taksir bi ma'ana ambato da yawa zikirori da yawa tun an ce al'azkar a shari'a kuma shine mai ambaton Allah ba sai an karasa ba za ka ma'anansa a loga kawai ambato a shari'a kuma ambaton Allah wallahu ta'ala ala sai na karshe yake cewa malam addu'o'in da aka karanta bayan sallan bayan wato tahiyya sai ke cewa limamin da yake jan mutane sallah zai iya dagewa ya karanta su gaba daya ba tare da takura mutane ba ko kuma ya zaɓo yansu ya karanta eh ba laifi ya dan takaita wa mutane din duka sun yi yawa musamman idan aka duba halin da ake ciki a yanzu amma in kuma ya karanta dukan yayi laifi matukar ya kula da bayansa ma mun majiya karfi ne anan kashi 90 cikin ɗari matasa ne ga dai dattijo na gani ba bakin gashi ko dai a jikinsa ga malam can shi ma na ga da rabi din duk fari ne ana samun su amma mafi yawa ya karfi ne to kaga anan da an mana sallan isha minti 35 ko 40 ba ya laifi ba in dai gaskiya ne a ba magana wasa nake ba ina yi da gaskiya ne na san dai za a ji jiki saboda ba a saba ba amma a jiran mota ma lokaci ko jiran a caba na banza ma sai ka bata wannan lokacin ko a tashan mota ma sai ka awa biyu to balle kuma kana ganawa da Allah almusalli yunaji rabba sahabbai suna bayyana yadda fiye yan alda ke tsawaita sallah ban san ko taran za a gwada ba ɗaya daga cikin sahabbai ce kanat salatu zuhur tukam ana tsaye da sallan azhar fa yadhhabu zahib ila al-baqi idan mutum ya ji an tsaye da sallah a gida sai fita je makabartan baqi a bayan garin Madina kamar yanzu a ce sai fita daga nan ya je wajen bayan zango fa yaqdi hajatahu sai biya sa a can ko wajen zango ko kasa da haka kadan duk babu damuwa sai yi bayan gari sai ya dawo gida wayarji ila ahlihi wa yatawadda sai alwala wa yudriku an-nabiyya fi rak'atil ula sai yazo samu annabi a raka'ar farko ba ya ruku'i ba to yanzu kaddara kawai ka fito a gida ka shiga ban dakin nan kai biya bukata ko ba gida ka Allah ka dawo a ce ka samu raka'ar farko ko ana ka tsaya kar ma ka je bayan gari to kaga masallacin da aka yi wannan sai ka ne mutane ka rasa A akwai wasu da naga suna tsabbaka wannan a asali asali ba a wani gari a gombe gaskiya amma dai asali ba a hannu suna ne sosai ba amma suna tsabbakawa